Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta dan daga nan birnin tehran mun shaba adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su sai kuma shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisancin abin da zai biyo baya shine durumiyar mu a yau sai kisoshin rayuwa sai muroyin masu sauraro sannan kiɗe-kiɗen yananewa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta yi marawa da tsagaita wutar yaƙi tsakanin Indiya da pakistan putin na rasha ya gana shugabannin afirka a kan batun tsaro matan falasinawa a gaza suna fama da yunwa mai tsanani da kuma hare-haren haramtaccen ƙasar isra'ila to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. jamhuriyar musulunci ta iran ta yi maraba da tsagaita wutar yaƙi a tsakanin ƙasashen indiya da pakistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail bakayi ya bayyana cewa tsagaita wutar yaƙi da aka yi a tsakanin indiya da pakistan abin a yi maraba da shi ne sannan kuma ya ƙada cewa ya zama wajibi ƙasashen biyu su yi amfani da wannan dama da suke da ita domin rage tashin hankali a yankin da kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro baƙa'i ya yaba da hikimar shugabannin ƙasashen biyu da suka dakatar da yaƙi yana kuma nuna fatansa na ganin ƙasashen biyu sun mayar da alaƙarsu kamar yadda take a baya a cikin gaggawa a jiya asabar ne dai ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka san da tsagaita wutar yaƙi bayan kwanakin da suka ɗauka suna musayar wuta a tsakaninsu pakistan ta kore cewa ta keta jejjeniyar tsagaita wutar yaƙi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar pakistan ta jaddada cewa ko kaɗan sojojin ƙasar ba su keta tsagaita wutar yaƙi da indiya ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ta fitar ta ce kasar tana ci gaba da aiki da tsagaita wutar yaƙi wacce aka sanar da ita kuma sojojin kasar sun kai zuciya nesa duk da cewa india tana keta wannan yarjejeniya ta tsagaita wutar yaƙi sanarwar da pakistan ta fitar dai ta biyo bayan zargin da india ta yi ne na cewa tana keta yarjejeniyar Wutar yakin da aka tsayar bayan da aka cimma wata yarjejeniya kan haka jami'i a ma'aikatar harkokin wajen india bigram maisari shine bayyana hakan a wani taron manema labaru da ya gabatar a yau sannan ya kara da cewa muna yin kira ga ƙasar pakistan da ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen keta wutar yakin da take yi. shi kuwa firaministan yankin jimo da kashmir umar Abdullah cewa yi an ji ƙararrakin fashewar abubuwa masu ƙarfi a garin srinagar da shine babban birnin kashmir da ke ƙarƙashin ikon india wasu shaidun ganin ido sun bayyana cewa an ga jirage marasa matuki suna zarya a sararin samaniyar yankin tun da fari firaministan ƙasar ta pakistan shahbaz sharif cewa ya yi ƙasarsa ta yi nasara a kan maƙiya yana mai jinjina wa sojojin ƙasan da suka mayar da martani a kan wuce gona da irin indiya cikin karfi kuma cikin nuna ƙwarewa shahbaz ya kuma ce indiya ta shelanta yaƙi a kanmu ba tare da wani dalili ba yana siffata abin da indiyan ta yi da cewa abin kunya ne. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na mara jamhuriyar Musulunci ta Iran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gana da shugabannin Afirka a kan batun tsaro. Shugaban ƙasar ta Rasha Vladimir Putin ya karɓi bakuncin shugabannin ƙasashe daban-daban da suka haɗa da na Afirka, kamar shugaban ƙasar Zimbabwe da kuma na Burkina Faso. inda suka tattauna hanyoyin da za su karfafa alaƙa a tsakanin su, musamman ma dai ta fuskar tsaro shugaban ƙasar zimbabwe emerson managwangwa da na burkina faso ibrahim tarore sun yi isa birnin moscow ne dai domin halartar bikin cika shekaru 80 da samun nasara da tarayyar soviet ta yi a kan 'yan nazi na jamus a lokacin yakin duniya na biyu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta rasha ya kuma gana da shugaban gwamnatin kwarai-kwarai falasɗinawa mahmud abbas abu mazin inda suka yi musayar ra'ayi akan yadda za a kawo ƙarshen kisan kyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa al'ummar falasɗinu matan falasɗinawa a gaza suna fama da yunwa mai tsanani da kuma hare-hare daga haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani rahoto na musamman da kan wato tashar talabijin din aljazira ta fitar ta bayyana cewa falasina mazauna yankunan hanunus da ke kudancin zirin gaza musamman mata suna fama da matsananciyar yunwa a lokaci ɗaya suna fuskanta hare-hare masu tsanani daga sojojin haramtacciyar ƙasar yahudawa mata mazauna yankin sun fi fuskantar matsaloli saboda ƙananan yaran da suke tare da su suna reno alhali kuma an rushe musu gidaje a tsawon yakin kisan kiyashi da haramtacce kasar isra'ila take ci gaba da yi a kan al'ummar falasɗinu matan da suka yi shahada ya zuwa yanzu sun kai dubu goma sha biyu da ɗari hudu bugu da ƙari wasu matan da sun kai dubu goma sha hudu sun ɓace ba a gano inda suke ba sai kuma wasu matan masu ciki su dubu sittin da suke fuskantar hatsari mai tsanani saboda rashin kula da su da kuma rushe asibitoci da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke yi a cikin wannan yanki a cikin wani tanti a khan yunus da akwai wata mace mai suna umar muhammad da take rayuwa da 'ya'yanta bakwai bayan da mai gidanta ya yi shahada sanadiyar harin sojojin haramtacciyar ƙasar tehudawa matar ta bayyana cewa bayan da wato baya ga mijinta da wani daga cikin 'ya'yanta da shi ma ya yi shahada kuma su da suke a raye suna da buƙatuwa da magunguna da samun su yake matuƙar wahala a halin da ake ciki na yaƙi a yankin gaza ta kuma bayyana cewa muna fama da yunwa mai tsanani babu wanda zai taimaka mana kuma fulawar da ake yin burodi da ita ta ɗauke a wannan yankin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dai ta kafa takunkumi na hana shigar da kayayyakin agaji abinci ko magani zuwa yankin zirin gaza baki ɗaya wanda an ɗauki watanni biyu a jere ba a shigar da abinci ko mai karancin le magani har ila yau ƙungiyoyin bayar da agaji a cikin yankin gaza suka da orwa sun sanar da cewa tuni ɗan abincin da ya rage musu a rumbunansu wanda suke tallafa falizawa da shi shi ma ya ƙare baki ɗaya ana yin kiraye-kiraye dai da a yi matsin lamba ga haramtacciyar ƙasar ta yahudawa domin ganin cewa ta bari an shigar da abinci cikin wannan yankin siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila tunda ta sake komawa yaƙi karo na biyu akan al'ummar falasɗinu shine tilasta musu su fice daga cikin zirin gaza ko dai saboda yaƙi ko kuma saboda yunwar da suke fuskanta to ƙarshen labarin duniyar kenan Tumma madalla bayan da aka ma jin labarun duniya sai kuma a ga zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shirin nan na kokon san wanda ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma sai a ji shirin nan na mu koyi harshen farisanci wanda zai biyo baya kuma shine shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai kisoshin rayuwa sai kuma shirin ku na murayin masu saurare a ƙarshe kuwa za mu kitse ne da shirin nan na kiɗan iraniyawa to waɗannan su ne abubuwan da mu gabatar muku na fatan za ku saurare su ɗaya ba ɗaya kuma da haka muke yin ban kwana da ku ayi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, goma sha ɗaya ga watan Mayun shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha uku ga watan zulkada na shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da da takwas suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta 1867 aka kafa ƙasar luxembourg a nahiyar turai kafin wani lokaci dai a tsakanin karni na goma zuwa goma sha biyar miladiya ƙasar ta kasance ƙarƙashin ikon daular roma ta yamma sai kuma a ƙarshen karni na goma sha biyar ta fada ƙarƙashin ikon ƙasar holland bayan hakuma ta zama bangare na ƙasar jamus banda majalisar vienna ta amince da haka kafin shekara ta 1867 yankin luxembourg ya zama yanki mafi arziki a ƙasar jamus da haka ne a ranar 11 ga watan mayu shekara ta 1867 wakilan ƙasashen ingila faransa da kuma prussia a taron birnin london suka buƙaci a baiwa luxembourg 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau kasar luxembourg tana fadin kasa kilomita murabba'i 25,000 sannan kuma tana makwabtaka da kasashen jamus faransa da kuma belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan mayan shekara ta 1935 aka fara aiki da transmitter ta talabijin a karan farko a duniya a birnin berlin na kasar jamus wani injiniya ɗan ƙasar mai suna paul nekpo ne wanda ya ƙirƙiro wannan na'ura sannan kuma kafin haka shi shine ya ƙirƙiro talabijin ɗinsa nekpo ya yi amfani da fasahar mai da hoto zuwa layuka masu motsi sannan kuma daga baya ya sake mai da layukan ta hanyar aikewa da hoton talabijin zuwa wurare masu nisa daga bisani bayan samun bunƙasa da ci ilimin kimiyya da fasaha an faɗaɗa wannan fasaha wadda ta zama talabijin da ake amfani da ita a halin yanzu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayun shekara ta 1940 sojin kawance na kasashen ingila da faransa suka shiga cikin ƙasar belgium domin ba ta kariya daga barazanar sojin nazi da ƙasar jamus kafin wani lokacin da gwamnatin nazi a ƙarshen jagorancin adolf hitler ta fara yin barazana ta mamaye ƙasar belgium tare da kwace iko da ita baki ɗaya lamarin da ya sanya sojojin ƙawance na ƙasashen faransa da ingila suka shiga cikin ƙasar ta belgium domin taimaka mata wajen urkushe yunkurin da sojan nazi suke yi na mamaye wannan ƙasa da ƙarshe dai da sojojin adolf hitler suka wargaza sojin belgium da na ingila faransa sun mamaye ƙasar belgium baki ɗayanta inda kuma kasar ta zama tamkar wata jiha daga cikin jihohin kasar jamus karkashin jagorancin jam'iyyar nazi ta adolf hitler masu saurare kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 1927 aka fa cibiyar nazarin hoto mai motsi na kimiyya cibiyar motion arts and sciences cibiya ce mai zaman kanta wacce take karfafa ci gaba a bangaren fasaha da kuma kimiyya da sana'o'i ta hanyar musayar ra'ayoyi da kuma bayar da kyaututtuka domin waɗanda suka samu babban nasara a bangarori daban-daban a ƙara karfafa gwiwar su a waɗannan bangarori cibiyar wadda aka fi sani da oscar ko shekara tana zaɓar mutane waɗanda suka nuna ƙwazo a bangarori na fasaha a fagen shirya fina-finai na duniya domin ba su kyauta tsarin zaɓe a cibiyar dai shine yadda kowane ɗaya daga cikin mambobi sama da dubu hudu na cibiyar suka samu damar zaɓar mutane biyar waɗanda aka zaɓa domin mafi kyawun ayyukan da suka gudanar ta ɓangaren hotuna da kuma fina-finai 'yan wasan kwaikwayo waɗanda ake zaɓa a cikin wannan kyauta sun haɗa da daraktoci waɗanda za su zaɓi manyan daraktocin da suka nuna ƙwazo ɓangaren ɗaukar hotuna ne ko shirya fina-finai da kuma rubuce-rubuce waɗanda suke da alaka da wasan kwaikwayo kuma rubuce-rubuce na fina-finai masu dogon zango ko gajeren zango sashen talabijin na oscar ya fara aiki tun a shekara ta da hamsin 1953 sannan kuma ya gabatar da waɗanda suka yi nasara a wannan fanni alamar oscar wani mutum mutumi ne wanda aka tsara shi da yake da da takobi kuma yana tsaye a kan rail na fim ko da yake wannan mutum mutumi ba shi da wata daraja ko kima sosai ta zahiri amma yana baiwa waɗanda suka yi nasara daraja da kuma ɗaukaka a duniya a fagagen ayyukansu a yau ana ɗaukar kyautar oscar a matsayin ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo na fina-finai a duniya ko da yake a cikin shekaru goma sha biyu da sa gabata an yi ta cece kuce game da yadda ake gudanar da zaɓe a cikin cibiyar ta oscar masu sarari kuma san cewa shekaru 680 da sa gabata a ranar irin ta yau goma uku ga watan zulƙadin shekara ta 766 bayan hijira kutubuddin muhammad bin muhammad radi ya rasu an haife shi a garin baramin wani yanki na yankin rai a cikin kasar iran wanda kuma a can ya tashi ya rayu ya girma sannan kuma ya yi ayyuka daban-daban waɗanda aka bayyana su a matsayin ɗaya daga cikin littafai da ake amfani da su a fagogi na ilimi waɗanda aka san shi ya yi fice a kansu Kwatabuddin razi ya yi hidima ga sultan abu sa'id da wazirinsa hoja giyad sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke bayar da fatoyi da kuma isar da sakonni ga mutane baga hakuma Kwatabuddin muhammad bin muhammad radi shine malamin shahid na ɗaya sannan kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin adabi da kuma bangaren usul yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka taha gagarumin rawa wajen fitar da ilimomi masu zurfi na ilmul kalam. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله rahim jama'a masu rare assalamu alaikum da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 145 a cikin shirin namu yau za a ji ci gaban tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa Mas'ud wanda suke cikin ɗakin cin abinci na makaranta inda suke tattaunawa dangane da harsuna da ake amfani da su a ƙasar Iran inda shi Mas'ud kansa ɗaya ne daga cikin 'yan ƙabilar Lor da suke ƙasar Iran. Za mu ji tattaunawa da ta gudana a tsakaninsu a yau dangane da yankin Khurram Abad da kuma muhimman abubuwa na tarihi da ke wannan yanki wanda shi ɗan asalin wannan gari ne. to amma kafin a je tattaunawa tasu sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka صحبت magana. پیداست انگانوشی آباد گرن خورم آباد شهر گری قدیمی ددده آثار کپی تاریخی نه تاریخی کدام ونه قلعه حسومیه فلک افلاک حسومیر فلک افلاک مربوط به می دنگنتک هده چه زمانی؟ ونلوک چی؟ پیش از کپین اسلام مسلم چی؟ دوره لوکچی ساسانی ملکن سراکنن ساسانیاوا آن ساخته شده است انگنشی بارها لوکوتا دبن دبن آن مرمت شده است انگرشی کاربرد ین امپانی آن داشته است شی ینا بالای سمن تپه دوزه به همین خاطر سبوده هکن من فکر می کنم نی اینا زتن نظامی نسوجی حکومتی نه حکومه اکنون یه زوا ینزو استفاده می شود انا ین امپانی دشی موزه ورن اجه کاین تاریخی محل وری بازدید رنگادی تفریح شاکتاوا گردشگر میاون شاکتاوا ایرانی با ایرانیه خارجی نوجی مکانهای وراری جالب میکای تروه دیدنی ابنگنی دیگر ندبن استان لردی لورستان لردن لورستان وجود دارد یه نده ساموه آبشار مکرر روه جنگل دجی رودخانه قرمه زیادی دیوه طبیعت طبیعه بسیار دیوه من دوست دارم نی اینا تو می آیی کی زکزو تو باید بیایی کی دول نیکزو با ما تردمو کوه بلند دوزی میز او زیبا میکاو پر آب cike da ruwa. Sarsabs. Kore shar. Nazdik. kusa. To bebe ne. Kai ka gani. madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga muhammad da abokinsa masa'ud da yanzu haka suke ɗakin cin abinci na jami'a suna tattaunawa ga dai yadda tattaunawa su ta gudana a cikin harshen farasanci از صحبتهایت پیداست که خرم آباد شهری قدیمی است. آثار تاریخی این شهر کدامند؟ شهر خرم آباد را با قلعه تاریخی فلک الافلاک می شناسند. این قلعه مربوط به چه زمانی است؟ این قلعه پیش از اسلام در دوره ساسانی ساخته شده و بارها مرمت شده است. قلعه فلک الافلاک چه کاربردی داشته است؟ این قلعه بالای یک تپه ساخته شده است و به همین خاطر فکر می کنم کاربرد نظامی و حکومتی داشته است. اکنون از این قلعه چه استفاده ای می شود؟ اکنون قلعه فلک الافلاک موزه و محل تفریح و بازدید گردشگران ایرانی و خارجی است. چه مکانهای جالب و دیدنی دیگری در استان لرستان وجود دارد؟ آبشارها، جنگلها و رودخانه های زیادی در لرستان هست. من طبیعت ایران را بسیار دوست دارم. پس باید با ما به لرستان بیایی تا کوههای بلند، آبشارهای زیبا، رودخانههای پرآب و های سرسبز را از نزدیک ببینی. تو مدلا کما سمجه گه گا ترجمه ga ونن و از هرشن از صحبتهایت پیداست که خرم آباد شهری قدیمی است آثار تاریخی این شهر کدامند دگه مگن زا ایه فهمتر چیوه گریم خرم آباد د ددان گری نی ونن نی دگه چیکین کپاپن شهر خرم آباد را با قلعه تاریخی فلک الافلاک میشناسند garin khuram Abad da an san shi da hasumiyar nan ta tarihi mai suna Falkul Aflak. in قلعه marbut be ce zamani ast wannan hasumiya tana da dangantaka ne da wani lokaci. این قلعه پیش از اسلام در دوره ساسانی ساخته شده و بارها مرمت شده است. ونن hasumiya an gina ta ne kafin musulunci a lokacin mulkin sarakunan sasaniyawa a lokuta daban-daban kuma an sake قلعه فلکل افلاک چه کاربردی داشته است؟ حسومیر فلکل افلاک مننه امپاننتا این قلعه بالای یک تپه ساخته شده است و به همین خاطر فکر می کنم کاربرد نظامی و حکومتی داشته است. wannan hasumiya dai an gina ta a kan wani dutse saboda haka ina tunanin cewa amfaninta yana da dangantaka da ayyukan soji da kuma na hukuma aknun از این قلعه چه استفاده ای می شود؟ یزوا ینزو میه amfanin wannan hasumiya. اکنون قلعه فلک الافلاک موزه و محل تفریح و بازدید گردشگران ایرانی و خارجی است. ینزو حسومیر فلک الافلاک تا زما وانی وری نا اجی که ایکن تاریخی دورن شاکتاوا دو دیدن ماسو یاون شاکتاوا ایرانیاوا دکوما این وجی. چه مکانهای جالب و دیدنی دیگری در استان لورستان وجود دارد؟ waɗanne wurare ne ke akwai masu ƙayatarwa da buɗe ido na daban a cikin lardin loristan آبشارها، جنگلها و رودخانه های زیادی در لرستان هست. اکوی مکورارو روا داززکا قرمو دیوا از کلردن لرستان من طبیعت ایران را بسیار دوست دارم نی این سن یعنی ɗabi'a na ایران sosai. پس باید با ما به لرستان بیایی تا کوههای بلند، آبشارهای زیبا، رودخانه های پرآب و جنگل های سرسبز را از نزدیک ببینی. کنن dole ne زود zo دمو da لردن لرستان، دومین Larsan domin ka ga او masu او da da kuma ƙoramu da suke cike da ruwa da kuma dazuzzuka kore shar. To Muhammad da abokinsa Masu'ud sun ci gaba da tattaunawa dangane da yanayi na ɗabi'a da ke akwai a lardin Loristan. wanda ɗaya ne daga cikin mahimman wurare da masu yawon shakatawa da suke zowa daga garuruwa daban-daban na ƙasar iran da kuma ƙasashen ƙetare suke kai ziyara domin ganewa idanunsu ababe na tarihi waɗanda aka same su tun kafin bayyanar musulunci a yankin gabas ta tsakiya idan allah kai mu mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a turbiyanmu shirinmu shirin mu na gaba. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to shirin namu na yau zai tsokaci ne akan faɗan da ya barke tsakanin ƙasashen pakistan da indiya da kuma yadda ƙasashe daban-daban suke ƙoƙari na diflomasiya domin ganin cewa an yayyafawa wannan mutum ta tashi ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da safiyar asabar ɗinnan da ta wuce firaministan ƙasar pakistan shahbaz sharif ya kirayi majalisar ƙasa ta ƙoli wacce take kula da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami sannan kuma da muhimman manufofi na ƙasa domin su yi taro wannan matakin da wannan kiran da firaministan na ƙasar pakistan ne wannan majalisa ana masa kallo mai hatsari domin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasar ta pakistan da kuma ta indiya suke faɗa da juna ita dai majalisar koli ta ƙasar pakistan wacce take kula da makaman nukiliya da masu linzami sannan kuma da muhimman manufofin wannan ƙasar ta kunshi kwamandojin soja manya sannan kuma da wasu fitattun fararen huda aikinsu kuwa shine tattauna batutuwa da suka shafi wato siyasar wannan ƙasa ta koli da kuma ɗaukar matakan da suka dace a cikin yanayin da ake ciki an kafa wannan majalisar ne dai tun shekara ta dubu biyu. domin ta yi wannan aiki tashar talbijin ɗin samanius ta ba da labarin da yake cewa mahalatta wannan taron za su yi bitar halin da ake ciki ne na yaƙi yanzu a tsakanin pakistan da kuma india da kuma tattauna matakan da za a ɗauka a fagen diflomasiya da kuma hanyoyi na tsaro da kare kai to ita dai ƙasar india abin da take cewa bisa siyasarta ta nukiliya shine ba za ta taɓa zama wacce za ta fara amfani da makaman nukiliya ba don haka ba za ta zama ta farko wajen kai wa pakistan hari da makaman nukiliya ba to sai dai ita pakistan siyasarta da aƙida ta tsaro ta ginu ne akan cewa za ta iya fara amfani da makaman nukiliya da zarar ta sakankance cewa wanzuwarta a matsayin ƙasa yana fuskantar rushewa to wannan shine halin da ake ciki dangane da wato yakin da ya barke da kuma matakin da ita pakistan ta ɗauka a wannan lokacin da akwai ƙasashe da dama da suka tsoma baki domin ganin cewa an yayyafa wa wannan wuta da ta tashi ruwa ko ta mutu jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin waɗannan ƙasashen da take ɗaukar cewa dukkanin ƙasashen biyu wato pakistan da india ƙawayenta ne kuma makwabta bugu da ƙari yin kira domin yin wannan taro na wannan majalisa ta ƙori ya biyo bayan wasu hare-hare ne da india ta kawo pakistan a daren da ya gabata hare-haren kuwa sun shafi kan wasu sansanoni na soja na ƙasar ta pakistan pakistan ta mayar da martani akan waɗannan har-haren kuma har-hare ne masu tsanani akan cibiyoyi da sansanoni na sojan india sunan da pakistan ta baiwa harin da take kai wa india shine bunyanul mansus a wannan asabar ɗin dai pakistan ta sanar da cewa indiya ta harba mata makamai masu linzami guda uku amma kuma duk ta kakkaɓo su sai dai kuma hare-haren na ƙasar ta indiya ba su tsaya ba sun ci gaba kakakin rundunar sojan pakistan laftanar kanar ahmad sharif ya bayyana cewa hare-haren da indiya take kaiwa pakistan sun wuce gona da iri kuma tsokana ce mai mataki ta farko sojojin na pakistan sun kuma yi amfani da makamin mai linzami samfurin fatih mai cin matsakaicin zango suka harba shi a kan sansanin soja har guda biyu na farko shine sansanin sojan sama na basankot da kuma sansanin sojan sama na udahambi jim kaɗan bayan wannan sanarwar ne dai da ta fito daga rundunar sojan pakistan sai aka ji fashewar wasu abubuwa masu ƙarfin gaske a yankuna mabambanta na yankin kashmir wanda yake a ƙarƙashin india daga cikin yankunan da harin ya shafa da akwai birnin srinagar da jammu da kuma birnin auda hambo shi ko tsohon jami'in 'yan sanda a wannan yankin na jammu shish paul faid cewa ya yi a tsawon daren da ya gabaci asabar an ji karar fashewar abubuwa masu yawa an kuma yi amfani da jirage marasa matuki wajen kai waɗannan haran ya kuma ƙada cewa lamari ne da ya yi kama da yaƙi hannun kuma ya ce an kuma ji ƙarar fashewar abubuwa masu ƙarfi a cikin sansanin soja da aka kaiwa har-haren birnin senegal dai shine birnin Indiya na lokacin zafi a yankin kashmir ya kasance cikin wato shiru babu kwaramniya saboda yanayin da aka shiga sai dai kuma mazauna kusa da sansanonin soja kuma filin sauka jiragen sama sun kasance cikin razana da fargaba daga ƙara jiragen sama da suke kai da komowa a sama sojojin indiya sun sanar da cewa juma'ar da ta wuce sun ga jirage marasa matuki har guda 26 na pakistan suna kai da komo a kan iyaka da ƙasar daga cikin yankunan da suka ga irin waɗannan jiragen da akwai yankin srinagar mujar sojan indiyan ta ce sun kuma yi arangama ta sama da waɗannan jiragen marasa matuki. to a halin yanzu dai duniya ta zage ganin cewa an ɗauki matakan da suka dace ta fuskar diflomasiyya. domin kashe wannan wuta da za ta iya zama mai hatsari fiye da yadda yake yanzu yanzu yanzu kasashe da dama suna kokarin cewa su shiga tsakani na india da pakistan domin dushe wutar yaƙi daga cikinsu da akwai jamhuriyar musulunci ta iran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran har ziyara ya kai zuwa kasar ta india da kuma kasancewa cikin tuntuɓar juna da pakistan saboda ganin cewa sun kai zukata nesa waɗannan ƙasashe ne abokan iran kuma makwabta ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin wanda ya zarci new ya buɗe yunkurin kawo ƙarshen wannan rikici to wasu ƙasashen da su ma suke ta ƙoƙarin ganin cewa an kashe wutar yakin sun hada da ƙasar china wacce ta yi kira da abai wa zaman lafiya dama tana yin kira kuma ga ɓangarorin biyu da su kwantar da zukatansu ƙungiyar nan ta g7 ita ma ta fitar da sanarwa da a ciki ta kira ga ƙasashen biyu da su dakatar da buɗewa juna wuta cikin gaggawa amurka wacce indiya ta ce tana goyon bayanta a zahiri ta ce tana son ganin an kawo ƙarshen wannan fada ita ma saudiya ta aike da ministanta na harkokin waje wato bini farhan zuwa kasashen indiya da pakistan domin ya kwantar da hankulan kasashen biyu su daina yaƙi da juna shakka babu da akwai hatsari a cikin abin da yake faruwa na wasan wuta mai tsanani a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu bisa la'akari da cewa kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ta mallaki makaman nukiliya to da akwai buƙatar wato ƙasashen duniya su zage domin ganin cewa sun jawo kasashen biyu sun zauna kan teburin tattaunawa domin lalubo hanyar da za su magance su tun daga tushe ba a kwantar da wuta na wani lokaci a wani lokaci can gaba kuma a sake samun wani tashin hankalin ba to da fatan hakan za ta faru a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mu ban kwana da kuma muna gayyata ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla, masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Al-Hassan almushtaba alaihi salam da muke kawo muku mun ji yadda aka yi wa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam bai'a bayan kashe Khalifa usman ko kuma halifa na uku sannan da yadda yake amincewa da khalifancin su da farko amma suka matsa masa sai da ya amince tare da wasu sharuɗa da ya faɗa musu suka kuma amince gaba ɗayansu sannan imam ali salam ya sanya allah a matsayin shaida a kansu dangane da amincewarsu da sharuɗansa a sannan talha da zubairu suka fara yi masa bai'a sannan tawagar misrawa sannan tawagar kufawa da kuma mutanen basra sannan sauran mutane mun ji yadda mutane suka yi farin ciki da bai'a wa amirul mu'minina ali ibn abi talib a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sabon da suka daɗe suna goyon bayansa sun fito fili suna bayyana falalolinsa da matsayinsa bayan bai'ar sun tsara kasidu da waƙoƙi da suka tabbatar da cewa shi ne wasiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa bayan wafatinsa salamun alai sannan mun fara magana kan yadda ƙureshawa musamman dangin khalifa Usman wato bani umayya suka zo suka yi wa imam ali bai'a wanda ya jagorance su shine walid dan utba wanda ali salam ya kashe mahaifinsa a yakin badar kuma a lokacin da khalifa usman halifan ya sanya shi a matsayin gwamna a kufa yana shan giya yana kashe kudaden baitulmali yadda ya ga dama har sai da wata rana ya zo ya yi wa mutane sallah na asuba raka'o'i hudu da ya sallame sai ya juya ya ce masu in ƙara muku ne don haka da suka shiga wajen imam salam sai shi walid ɗan Otba ya ce masa duk ka mai da mu marayu amma ni ka kashe mahaifina sabran wato ba makami a badar sannan sa'id kuma shi ma ka kashe mahaifinsa a badar mahaifinsa ya kasance haske ne a cikin ƙurashawa amma marwan ka zagi mahaifinsa ka aibata usman a lokacin da ya dawo da shi madina don haka za mu yi maka bai'a da sharaɗin ka bar mana dukoyin da muka samu a lokacin halifa usman da kuma ka gafarta mana abin da ke hannunmu sannan ka kashe wanda ya kashe mutuminmu yana nufin halifa usman amma sai imam ali salam ya mayar masa da yadda shari'a ta tanadi al'amura kamar haka don su ƙureshawa har yanzu ba su fahimci al'amura da dama ba yana cewa amma abin da ka ambata na cewa na mai da ku gaba ɗaya marayu to gaskiya ce ta mai da ku marayu amma dangane da a bar maku abin da ke hannunku na dukiya ba zai yi in bar haƙƙin allah da ke kanku ko kan waninku ba amma da kace in yi afuwa ga abin da kuka aikata a baya da kuma abin da ke hannunku abin da ya kasance haƙƙi ne na Allah da kuma musulmi ai adalci ya fi yalwa a gare ku amma dangane da faɗinka in kashe wa'anda suka kashe mutuminku wato usman to da ya zama lazimi a kaina in kashe su a yau to gobe ma zai zama lazimi a kaina in kashe su amma haƙƙinku ne in zartar da hukuncin littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wa sallam a kanku wanda gaskiya ta yi masa kunci to ɓata ta fi kunci a gare shi kuma idan kuna so ku je duk inda kuka ga dama wannan kamar yadda ya zo cikin tarihin yaƙubi kenan jutsi na biyu shafi na 155 don haka ƙorishawa ko kuma dai banu umayya daga cikinsu suna son su sanya imam ali salam ya karkata daga alkawalin da ya ɗauka wa musulmi kan cewa zai yi aiki da littafin allah a tsakaninsu da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa don maslaharsu saboda halifa usman ya yanka wa banu umayya gonaki da dama a gewayen madina daga ciki har sai da ya ba wa marwan ɗan hakan gonar fadak ta fatima salamullah alaiha wacce khalifa na farko ya kwace daga hannunta don haka a lokacin da banu umayya suka ga cewa imam salam ba zai yi masu abin da suke so ba kuma ya kwace wasu daga cikin dukiyoyinsu da suka tara daga kudaden jama'a ya mai da su baitulmali a nan sai suka ga ba za su iya zama da shi ba wannan halin ya sa mafi yawansu sun koma sham tare da muawiya da abi sufyan suka bayyana tawayewa imam ali salam sannan kamar yadda za mu gani a nan gaba sun haddasa masa manya-manyan yaƙe-yaƙe da kuma matsaloli har guda biyu kuma ana ma shakkan cewa suna da hannu a cikin yaƙi na uku mafi girma da suka haddasawa imam salam wato yakin nehrawan tawaye da kuma wahalar da suka sa shi ya kai ga imam salam yana cewa me ya haɗa ni da ƙuraishawa ne na rantse da allah na yaƙe su suna kafirai kuma sai na yaƙe su fitinannu har zuwa inda yake cewa wallahi sai na tsaga ƙarya na fitar da gaskiya daga cikinta kamar yadda muka faɗa a baya dai wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ƙi su yi wa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam bai'a a lokacin da aka tambaye shi dangane da wannan mutane sai imam alaihissalam ya ce wa'annan su ne wa'anda suka ƙi kasancewa tare da gaskiya kuma ba su kasance tare da ɓata ba malaman tarihi sun bayyana wa'annan mutane kamar haka su ne sa'ad da waqas da abdullahi dan umar da hassan dan thabit da ka'abu ɗan malik da maslamata ɗan mukhlit da abu sa'idin al da muhammad ɗan maslama da numan ɗan bashir da zaidu ɗan thabit da rafi'u ɗan Khudaij, da ka'abu ɗan ujira da abdullahi ɗan salam da shu'aib ɗan sanan da salama ɗan salama da usama ɗan zaid da khuddama ɗan mas'un da kuma mugira ɗan shu'ba wannan mutane sun karkata daga gaskiya sun ƙi su taimaka mata kuma hujja ta tabbata a kansu saboda babu saɓani cikin wa'anda suka yi wa imam ali salam bai a madina kuma wannan matsayin da suka ɗauka matsayi ne wanda ya buɗe ƙofar tawaye ga limamin gaskiya da kuma kunna wutar fitina a cikin al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wasunsu kamar sa'ad ɗan abiwakas ya kawo uzurinsa na cewa shi ya rasa waye kafiri waye musulmi daga cikin wa'anda suke yaƙe-yaƙe a lokacin don ya taimaka wa musulmi alhali an yi wa imam ali salam bai'a a fili bai a wacce ba zata ba kamar yadda aka yi wa khalifa na farko sannan ba khalifa ne ya naɗa shi ba kamar yadda aka yi wa khalifa na biyu kuma ba wata jama'a ce aka tara suka zaɓe shi ba kamar yadda aka yi wa khalifa na uku wato Usman bin Affan. a ce wacce mutane a Madina da wasu garuruwan musulmi suka haɗu a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce shi ya cancanci ya zama khalifa shi suke so suka dage akan cewa shi ya cancanci khalifanci daga cikin wanda suka yi hakan akwai talha da zubair wa'anda suke cikin shura umariya na mutane shida dinan daga baya ya amince masu da sharuɗansa kan cewa zai ɗora su a kan littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi ba kamar yadda Abdurrahman ɗan Auf ya ce masa sai ya haɗa da sirar halifofi biyu da suka gabace shi ba inda ya ƙi amincewa sannan Abdurrahman bin Auf ya juya ya ba wa Uthman bin Affan khalifanci ya zama khalifa na uku. banda haka ya shi da wa'annan sharuɗa amma halifa na uku bai yi amfani da ko da ɗaya daga cikin sharuɗan ba don haka babu wata shubha a bai'ar da aka yi wa amirul mu'minin ali abi talib alayhi salam sannan idan sa'adu yana cewa ba zai iya bambanta tsakanin musulmi da kafiri a tsakaninsu ba to ai sai da bai'a ta tabbata ga ali da abi talib alaihissalam kowa ya yi masa bai'a har na nesa suka yi masa bai'a sannan daga baya muawiya da abi sufiya ya iya amince ya sauka daga mukaminsa bayan da imam ali salam ya tuɓe shi haka ɓangaren da suka yi masa bai'a suna kan ɓata ne kawai sannan ikon mafi yawan daular musulmi yana hannunsa ƙasar sham ce kaɗai take hannun mu'awiyar da abi sufyan sannan a lokacin da aka yi yakin jabal da siffin gaba ɗaya mafi yawan daular musulunci na hannun amirul ali ibn abi talib salam babu shubha a cikin shugabanci da khalifancin amirul na alayhi salam banda haka sadu ɗan abi waqas yayi nadama kan rashin ba da ƙuri'arsa ga amirul mu'minin salam a lokacin da a lokacin da suka yi zaɓe a shura na mutane shida amma sai ya zaɓi abdurrahman dan auf wanda ya yi amfani da ƙuri'arsa ya zaɓi halifa usman abinda ya kasance ya kasance abdurrahman bin auf kansa ya rasu baya magana da halifa usman saboda ya ce bai cika alkawalan da ya ɗauka a lokacin da ya yi masa bai'a ba haka ma abdullahi dan umar ya yi nadamar rashin yakar masu karya alkawali da azzalumai da ko masu ficewa daga addini wanda ya ji da kunnensa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗar darajar wanda suka yaƙi wa'annan mutane kuma amirul mu'minin ali alim na alaihi salam ne ya jagoranci wa'anda suka yaƙi wa'annan rundunonin bata wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu don haka bayan iko ya tabbata ga amirul mu'minin alaihi salam ne sai ya buɗe ayyukansa a matsayin halifan musulmi ko halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwace dukkanin filaye wanda khalifa usman ya bawa danginsa banu umayya a madina ya dawo da dukiyoyin jama'a da suka sace ko kuma halifa usman ya ba su ba tare da wani dalili na yin haka ba don haka da wannan amirul mu'minin salam ya kwace ta dukiyar halifa usman daga ciki har da takobinsa da kuma sulkensa a lokacin da mutane suka ga yadda imam salam ya kwace dukiyoyin sata daga dangin banu umayya sai talha da zubair suka ji tsoron yana iya kwace dukiyoyin da suke hannunsu don khalifa usman ya ba su dukiyoyi masu yawa su ma duk da cewa su ba bani umayya ba ne amma suna tare da shi sai suka nemi izinin amirul mu'minin a kan cewa za su je umra da suka isa makka sai suka sami umul na aisha wacce ita ma ba ta ɗasawa da imam salam sai suka kwashe mutane suka yi wa imam salam tawaye wanda da ƙarshe dai ya kai ga yaƙin jamal inda aka kashe musulmi da dama aka kuma kashe hatta talha da zubair a wannan yakin sannan amiru mumini salam ya sami nasara a kansu to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirma na yau sai kuma wata fitowa idan allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a gadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ku kan batutuwa da dama da suka shafi lamuran yau da kullum. To kamar kowane ƙarshen mako lokacin da muke warewa don ba ku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka yayi mana kallabin shirin. sunana nasiru malam sule malam falal wanda ake kira da nasiranas wasu suna ambata ta da limamin mata mai shiri a radio sabuwar fm dan jarida kenan mai watsa shirye ta a bisa kan dogon zangon fm a nan jamhuriyar nijar da ke niyame fatan alheri zuwa ga dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai ga baki ɗaya radio jamhuriyar musulunci ta iran fatan alheri zuwa gare ta wannan mai gabatar da shiri kai ma ga sakon gaisuwa zuwa gare ka lashin allah ina maka jajina technician da yake sa maka sauti sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare shi lokaci 'yan jarida ga baki ɗaya na faɗin duniya ina musu barka da wannan lokaci ina musu jinjina dukkanin jihohi kama tun daga da magaran maradi tawa talabiri agadas zandar da dai sauransu yamai kai duk wata jiha da ke kasar Nijar da kuma gunduma gunduma ƙauyuka ƙauyuka ina musu fatan alheri sako daga limamin mata na nasiranas jinjina ta musamman zuwa ga dukkanin famili na babana malam sila malam falal da ke jihar da magaran ungwal garin malam Fatan alheri zuwa ga dukkanin 'yan ungwal garin malam goburawa ga sakon gaisuwa zuwa gare ku goburawa masu gidan daurawa masu gidan zabarmawa masu gidan kai duk ba gobiri waɗanda yake mulka ina gaishe su yaran mu gaba ɗaya sakon gaisuwa zuwa gare su daga ni limamin mata na siranas ina gaishe da dukkanin al'umma daga nan nyamai fata alheri zuwa ga masu rare assalamu alaikum a tashi lahiya Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Neja. Yan ba amurda matasan Afirka dubun gaisuwar mu gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da kai da abokan aiki mazan ku da matan ku. Ina mika sakon gaisuwa ta ga Ibrahim Shushada Malam Kabiru makarantar Malam Abba Baba Tsoho Abubakar mai albarka Mamar Ramatu ainihin ina mika sakon gaisuwa ta ga Mummun Sani Dauda Cinwaza Yan ƙungiyar muryar matasan Afirka ina musu fata fata alkhairi shugaba Iliya mai shayi garkin daura dan kasuwa mai fata wuri Hassan Albasari Abu Amfan dan kasuwa mai fata wuri injiniya mai gera mai gera kwai makeri kwanta gora ina mika sakon gaisuwa ta ga iyalai na Harira da Khadija da fata suna cikin koshin lafiya kungiyar mu ta maya duk wanda Allah ya kunci jinnin su murya ina mishi fata alkhairi masu bibiya ko tun da farkon lamba har zuwa karshen lamba ina musu fata alkhairi da fatan za a tashi lafiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran gobe mana fata alkhairi gare ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare mura musulunci yau karshen mako da kuke ba mu dama muka ga da yan uwa da mana arziki da da farko ina ga da ibrahim shushe na wanda ke garin mai godiya jihar akimba jihar neja e ba zan manta da malam kabiru wanda ke jihar maradi akwai gadon gaya dan walfu wanda ke jihar maradi akwai ibrahim yusuf na garin kasagi akwai tsoho mai albarka da ramatu isa wanda take yame akwai sani dauda waza. akwai yahya Janno azare akwai umar eh, mamadu akwai salisu komando tela unguwar gona dan ciyau akwai zane da alifu tifuwa wanda yake da magaran akwai alhaji sale mato wanda yake saudiya akwai yahaya wanda yake bandi yahaya mayana akwai eh, mamman sani alhaji audu wanda yake nan da magaran akwai babandi mamman bandi akwai alhaji mati wanda yake nan kun taru dagaci akwai dagacin mu na nan larkin daura alhaji isamatu ina masu fata da kai ne akwai shugaba a birnin gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mota limanci birnin jihar hassan barka ina maka fata alheri shiri na karshen mako na gaishe gaishe na gaida yan uwa da abokan arziki to da farko dai ina gaida ka da kai da dukkan abokan aikin ka ina maka fata da dukkan ma'aikatan radio tehran da masu sauran tehran baki daya da masu da masu saurari ina gaida sani dan jaja eh, aliyar alakai mashi daga nan a birnin maradi sai mu ji mai adaita da kenan da magaran salisu ɗan nijar aliyar allah kai mashi umaru musa aliyar allah kai maka sai murtala mai gini aliyar allah kai maka adamu harka ta sawa aliyar allah kai maka abdullahi yaro tulum girma tucin mai da kidan malam aliyar allah kai maka eh, dimin gasar da wata zuwa gare ka Eh, zakariya salo gidan rimshi na maka fata alheri da na kwal mai gyaran mota na fata da zuwa gare shi rabilu sita sarki aiki na kasa aliban kula ina maka fata da kabiru kwata mala abba ina maka fata da ibrahim shuwa na garin kashegi ibrahim mai yanki wula garin mai godiya ila mai kanti da shayi da kenan garki ake ta da gadan kaya dan wani da sauran yan uwa da abokan arziki na masu kira da saurari na cikin jiha takwas da na cikin duniya kamaru ghana maka saudi duka ina gaida dukkan masu kira da saurare a wannan dandali mai tara barka na gaishe gaishe na karshen mako a madadin kasan barka ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da wata a a yau eh, karshen mako laya da sauran suke da mutane mutu birnin jihar Nijar amma a halin yanzu abubuwan birni ya mai a nan Nijar alayyar alakai kai muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da Kari kakaki na masu kira da shurale na rashin Nyamai. Muna cikin ƙarshen mako Hassan Barka akwai Alkasun Baba Liman Bahar akwai Alkasun. Ta Agadas akwai magatakara na Agadas da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe amma da dai mutane Agadas da mata da maza duka biro na Agadas a gaida su. Sai mu komo zandar mun gaisuwa da fata alheri zuwa zuwa taxi moto abokina na kaina akwai kabiru sule bangaren zandar a madadin shi akwai utilizare general duma gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi a madadin shi akwai iso madatar ya ko mai aski ba da raka akwai rabe mai aski duma gaisuwa da fata alheri zuwa gare su a madadin toho mai ran karhe wanda baya mutuwa sai lamba iliya mai shayi da kanti ga kindora mutanen durum mutanen kolara mutanen kai ko ina da ko ina ana gila su rashin da zanar kera ko rashin da maradi a madadin shugaba kabiru eh, <laughs> malam malami bawa da allah malam makaranta kan a madadin shi maradi abokina na kai na sarkin aiki na gasa akwai malam ibrahim mun gaisa da fata alheri zuwa su to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Iran Radio na albarka ina fatan kuna lafiya duk inda kuke. Daga farko dai ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan ga mai ina fatan kowa shi na lafiya. Asan barka ina fa ina maka fata alheri ina gaida ka da kai da iyalan. ka eh, Alkasum Baba Ahar Agadas kai ma ina gaida ka lawaji Alawa Abbali Agadas ina gaida ka Kabiru Sule Usman Zandar kai ma ina gaida ka. Eh Muhammadu Dan Bare Bari shaggaba na kira da masu saurare rashin yamai ina fatan kana lafiya. Tsoho mai albarka dan zamu kwara kaima ina fatan kana lahiya lau eh, lawali andu ina fatan kana lahiya da kai duwanda a cikin wannan tiya mai albarka ina fatan kana lahiya lau alhaji adam mai sai da fine bakin mai riga raji kai ma ina gaida ka ina maka fata alheri ina fatan kana lahiya lau ni ne mai sauraron kai da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu radio tehran da ke jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke na marayi dan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira sauran radio na afirka reshen jihar maradi to yau a kuna ba mu dama muna karshen mako da izinin Allah subhanahu wataala don magai da yan uwa da aminan arziki da farko na fara da gida sarkin aiki samun haske ali abdu diban kula sai garin kasagi kwankwarandam sai adam haraka da ke tasawa sai murtala magini zandar bamanta da kabiru sile dusman taksiman iliya mai kanti da shago garken daura bamanta sanusu madatai isu maɗatai in na koma babban birnin agadas kenan bani manciya da misali president baki daya a madadin ka misali president ina gaida mataimakin ka da gwani da ke kano bani mancewa da mutanen yamai dan bare bari malama ramatu da sauran mambrorinsu baki daya da tsoho mai albarka ina gaida kowa da kowa mai gana malam kabiru Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon Ya'uriyar Musulunci Iran barka ku da barka ku da warhaka. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasa gidan uriya Nijar jihar Maradi ne muku fatan alkhairi. Mamba na masu kira da saurare na radiyon Afirka baki daya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Da farko ina gaida ka kai kanka shugaban tahiya Hassan Barka. ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikinka na gidan rado iran mai taron albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai akwai rahamatu isaka wadda take babban birnin yamai akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke akwai umar wanda yake nan garin yamai shi ma ina gaida sa ina masa fatan alkhairi idan na dawo a gadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasim wanda yake nan birnin agadas akwai alkasan mu'azu wanda yake nan birnin agadas akwai sidi tahir wanda yake nan garin agadas idan ya zo babban birnin mm, zandar akwai isu akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaram akwai usama mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaram akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaram akwai mamman sani dauda cinwas wanda yake nan garin da magaram akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaram akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Shaf'adu ba a ƙungiyar masu kira da saurare rashar da magara. Da farko ina gaida kai kan Kamala Hassan da kake ba mu dama mana gaishe gaishe. Akwai farajidan Imu Mamman Salisu, akwai Mamman Sani Cimanzan, akwai Suleiman Alhaji Buhari, akwai Maji Soja, akwai Malam Bashir mai ruwan sanyi, Layin Bifa, tasha babbar tasha da magana. Akwai ishiye manaza akwai iliya mai kanti cikin daura akwai muhammad 'yan bare barin yame akwai isu madattai su madattai da dukkan sauran al'umma da suke cikin ƙungiyar masu kira da saurare reshen afirka gaba daya mai magana shaf alulu mamba kungiyar masu kira da saurare reshen da magana assalamu alaikum wa barakatu gidan radiyon iran domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku na tare da mamba umar musa mamba masu kula da saurari yankin mai. Eh, daga farko dai ina gaida hassan barka baban mu mai albarka ramatu domin gaisuwa da fata alheri gare ku da na dan hilani dan bere bari kana lafiya fatan kana lafiya da ya gida duka lafiya ya abokan nama abdulwahidi daga birnin yamai ahmadu bagube birnin yamai alhaji iliyasu yakuba abbas albana daga birnin yamai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku to gidan radon jamhuriyar musulunci da ke ƙasar iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan wulbu daga nan jamhuriya ta nijar jihar maradi komini ta barnaka birnin kwankwarnon take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari rihan jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da hassan barka muna karshen mako hassan barka amar ka na gaida iyalin gidanka baki dai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasin baba liman da ke can birnin agaris akwai ashe tukwan sanyar agaris akwai aboki na muhammad dan bari bari mai akwai tsofaka tsofa mai albarka ya mai nijar akwai alhaji amman tarihi mai nijar akwai rahmat ya saka ya mai nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, malam kabiru ke nan wajen makarantar malam abu birnin maradi akwai malam aliban kuda a birnin maradi akwai jirbi lima da adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai samun da suke dan mata limanci akwai mai gida na alhaji kolo shi na anguwar zare maradi akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lilau akwai amarya ta gaisuwa ta musamman zuwa gari ta akwai alhaji musa na abili mai nera nan kofa sha bakwai maradi akwai ibrahim shushan dan garin gaske akwai abdullahi taylor yaro mai gari mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai murtala mai gindiki gumi cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga fatima mai sabulin salo ta birnin ilis matan malam bakur kenan birnin ilis ta tana mijin ta malam baku akwai yahuza mai karan da ke can garin an cikin kasar mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gari idi nake tamo yawo dan kili nake tamo sha'ibu ta gwamnati da ba sa ka duka birnin kitamo akwai kabiru su da usman da ke da magara akwai isa mai gyaran waya bakin kasuwar taransa da magara akwai hajiya rahina ya jihar nasara da ke can birnin makka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daula najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar nija duka yan wannan gwagwarmaya kun da gaisa garin kada wanda kenan birnin kwankwarin muna tare da ku. to masu mu da kuma wannan neman maka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai wani lokaci idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garsa na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin samai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu ya tare da mu a cikin shirin kuma a yau shirin namu ya gato muku hamid gulam ali da fatan masu ya zama domin jin cikin shirin masu iya magana dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama don masu shirin kamar yadda yake. تنها تو این اتاق خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش امشب اگرچه تنها تو این اتاق خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش اگه شدم برابر غم نیست چون پناهم بعد از خداست مادر این گفته بس روشنگره فرموده پیغمبره بهشت پاک و جاودان زیر پای مادره وقتی میاد در نظرم پست و بلند زندگی که غم چگونه شد بدل به شادی و فرخندگی ظاهر میشه برابرم تصویر خوب مادرم گرچه برام در حق او نمونده جز شرمندگی امشب اگرچه تنها تو این اتاق خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش امشب اگرچه تنها تو این اتاق خاموش در سایه روشن غم از خود شدم فراموش To da kyau an gaishe ka Hamid Gulam Ali cin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu wari sun amfana kuma sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma a ne janin zamu shirin sai a wata sadura za ku ji mu dauke da wani wata sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv2.ng a huta lafiya. آسمانی تر ای تر بانوی یاس شب و باران وقتی مزار کشتگان را با عشقایت شستشو دادی وقتی مزار کشتگان عشق را با عشقایت شستشو دادی تاریخ شاهد بود بعد از برادر این تو بودی آزادگی را آبرو دادی بعد از برادر این تو بودی آزادگی را آبرو داد